ina ne wurin da kawai in gano wurin daga nan ne ne wurin to kaga ban gan shi ba na ce ban gan shi ba a ra'aita ma kana wa ya gani go o ɗiɗi tati nai me ce a ra'aita ƙarshen na uku kenan

إذا لم يصب به أرضا إذا بي ما كيشي دا قولين با إن يا ما كيشي دا قولي كذا براسي إن كنت إن يساكا ما شي كنا راسي ها؟ إذا ai baka makaranta ba har san baka akala aka ce idan aka rakal mutu akala akala katala ba akulu ne ba a rage ciki a sai littafi mai kyau abdullahi ka arziki balle kuma ɗan kano ɗan kano ne bai sai maka ba na gado ne yau na wannan littattafan gado ne aka ɗebo a kano gazon ɗan kano ɗan kasan kurin to ya je ya duba irin na sa da sa ya ɗaya ya zo bai kai gon kasa mu ka ɗauka eh? eh da ta ce eh? farko karatu na yau da zai qultu ne jiya shi ma faɗi ka kakkatar da nisa fa o oh, fakara ka au bada eh na'am bada ai fasawa ne balagal makatilu aya ayu kalu amla kala masala yukalu tunda kaga dutse ne hajar bi bundu ya konda ita ma fasawa take kawai ta kwaɗe eh, ta tarwatsa me ah, yake da suna وفخرق أو بطأ إما يطاق وإما يطفى wannan ba za a ce ba. To, wa kazalika yin ramayi. makami ne. matsara da shi ma makami ne abin da ya fafaro abin da shi kuma me au bi harbata shi qultu ara'aita ma akhadha min as-sayd abin da aka kawo na farauta fadajana sai zama ɗan gida fi aidin nafi yaushe ne ko muka je gonan can wani ɗakko zo mai samu ‘ya'yan zo mai ɗebo kun tuna shi ɗan gidan murado na ma manta daga nijar yake ko daga ina yake da ya dai ebo ‘ya'yan zo mai da zai same su tuna ga yana kiwon zomo nan to amma yanzu a bar wannan tun da babu na duba dai aka kiwata ɗan daji ya zama ɗan gida Wai yake ba mu labari yake ban labari kwanan nan ana kamo ɓauna hanyar da ake bi a kama ɓauna da shanu ake kamo ta da shanu ya ta zauna a cikin shanu ta saba da su ta ce da su ai banza da ita ta ce da su ta sha da su ta yi menene ta yawa ne da sauransu kenan. sai an an samu abin nan ko in kana sa ka maka ɓauna da ne za ka ba

ko barbara ce barbara yar gida ce amma da ita ta gida da gana yana yi nan ma ana na gaya ma nan fa kamaru nan kamaru ana zuwa da babani da kamaru shi wanda yake gaya min ɗin ɓaunan ganau ne shi aikinsu ne Dauna in an je suka zauna suna ta kiyo suna cewa an aka fake ta aka cafke ta to tana tsada ne sai an ɗaure ta dole haɗa ta da shanu don ba aka ba ƙarshen ta mace a haɗa ta da shanu kamar misalin a rakwata wanda zai saye ta a rakwata za a zo a wuce jami'an na duk ba su ba ta je shanu ne saboda domin mene ne sai dai za a ga mai shanun ba shiga ciki amma dole a rakwata da shanu a ciki abin da ta gamsa ta biyu su shi kenan ta yi ta kansa ta su a haka suke kamata سيدي فتنة على أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أصاب في أيدي الناس ثم استوهش دجنا في أهو كسي إيش وندى أي يذكى بما يذكى به الصيد ذا أيانكا شدة أبن ذاك أيانكا فروتا دشي من الرمي وغير ذلك قال نعم عند قنداجي ني يصابا دجدا يزو يقوم اي حد دبو بنداجي انا سنن تاب سنن دبو بنداجي اذا ند ولا هيك بالواشي صار منها قال مالك ويزكى ما يزكى به الصيد sai a yanka shi da abun da ake yanka dabba da shi qultu falima qala malik ko saboda mai maliku yace fi hada annahu yuzakka bima yuzakka bi sai ana yanka shi da abun da ake yanka naman farauta da shi qala fi ma na wa qala fi ma nadda min al-insiyyi kuma sai ya ce abin da ya gudu daga dabbobin gida ya zama na daji annahu la yuzakka illa bima yuzakka bihil insi sai da abin da aka yanka dabban gida da shi da ka zakka za ta koma ta zama ta daji ta ƙi kamuwa ba dama kare ta a ra'aita hada sai to me yasa maliku yace haka alaisa in kada kana idza kana dajilan in ya zama ɗan gida sabiluhu sabilul insi hasha je ilta eh, sabilahu sai kafa hanyarsa sabilul wahshi fi zakati falam falima la yakunu misilu ma nadda min al Abun abunda ya tsere daga dabbobin gida hasha fi zakati misilul al Wahashi قال قال مالك رحمه الله هذا الإنسي إذا استوحش وأن النجدة إذا يبرجتي فإنما هو على أصله هنا نن نعم أصله وأصله ألا يوكل إلا بالذبح أو النهار والوهشي إذا استوحش هو على أصله وأهل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك كفانا نعم